نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاشي 68 نعم 68 آه، أتشين كراتم بداية المجتهد آه، الإمام ابن رشد الحفيد رجع 29 دبودة watan لدى أربعين دا بيو sha قواتا ga watan دبودة أشرين دا بيو na'am bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah na'am mas'alatu thalitha al-musannif yace uh, al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku zahaba qaumun waɗansu malamai sun tafiya zuwa ga cewa taujihi shine wato addu'a abin da ake yake nufi da taujihi du'aul istiftah addu'ar buɗewar karatun sallah wajibi ne to wannan an yi istidraki ga ibn rushd cewa wannan mustahabbi ne domin babu wanda daga cikin malamai da ya ce wajibi ne mm. shi ne bayan kabbara ya ce wajahtu wajihi imma eh, ɗayan biyu ne ai ya ce ko dai ya ce wajjatu wajihi lillazi na'am na'am ya zuwa karshen ayar to wannan shine masabar shafi masabar shafi sun zabi wannan du'a'ul istiftah din ko kuma yayi tasbihi shine subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk shine masabar abu hanifa da ahmad ko kuma ya hada tsakaninsu shine masabar abi yusuf sahibin abi hanifi a abi yusuf sahibihi dai wakana malik malik ya ce laifar taujihu bi wajibin fi salati wala bi sunna shi taujihi a cikin sallah ba wajibi ne ba suna ba sunna bane wasarul ikhtilafi to dalilin sabanin shin karan wato hadisai da suka zo a cikin shi a tauje din ga aiki wato a wajen malik wato cin yadda su hadisai suka zo waje daya kuma amal ahalil madina ya ci karo da shi ko kuma saɓani a cikin ingancin wato waɗannan hadisai da suka zo akan wannan alƙadi da ya ce ya tabbata a cikin sahihain bukhari da muslim daga abi huraira cewa allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiru tsakanin kabbara da fara karatu eh, wani ɗan sauraro ɗan kaɗan sai ya ce abu huraira sai da ce ya rasulallah bi abi anta wa ummi iya mahaifina da mahaifiyata su zaman fidiya a gare ka shirin da kake yi tsakanin kabbara da kuma kira'a me kake cewa ne سيتي أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم في خطاياي بالماء والثلج والبرد نعم يتي اللهم باعد بيني وبين خطاياي الا كنيسا تتكانينا دكرا كرينا كما باعدت بين المشرق والمغرب كما عند كنيسا تتكاني جبس ديما Allahumma naqqini min al-khataya Allah ka tsarkake ni daga kurakurai kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake farin tufa daga dauda Allahumma ghsil khataya bil ma'i was salji wal barad Allah ka wanke kurakurai na bil ma'i da ruwa was salji da kankara wal barad da ruwan raba wa qad dama qaumun ila istihsani sakatatin kathiratin fi salati waɗansu malamai sun tafiya zuwa ga cewa yin shiru da yawa a cikin sallah mustahabbi ne daga farko daga cikin wanda ake shiru din in an yi kabbara kafin a fara karatu daga ciki akwai kuma lokacin da ya gama karatun ummul qur'an idan ya gama wato qira'ar kafin ruku'u ومن قال بهذا القول الشافعي وابو ثوب والاوزاعي daga cikin wanda suka faɗi wannan kaulin akwai abu akwai ash-shafi'i da abu thawr da al-auza'i maliku da sahabbansa suka yi inkarin wannan da abu hanifa da sahabbansa dalilin saɓaninsu saɓaninsu wajen inganta hadisin abi huraira cewa ya ce Bakananlahu alaihi salatu wa salamu, sakata tuni fi salatu. Banzan Allah s.w. Aliyu s. akwai waɗansu shiru da yake yi a cikin sallarsa. Sai na yi Lokacin da ya kabbara. Wa ya saki Ya buɗe sallah. Wai ina ya karɓi Fatiha talakita? Da kuma lokacin da yake karanta Fatiha talakita. Wai za a fara game da alƙiran ake ƙaunar Da kuma ya gama ƙira a kafin bukuku, tannin fashin faida. na'am uku ko dai hudu ko yi ne kabbiru wa yaftati hussara wa yi na ya ƙara ulfatiha wa idan faraga min alkira'a ti kablar ruku'e bayan amin da kuma bayan a kafin ya ruku ibn al-qayyim na'am hmm. eh shine wa qad sahahu hmm. Almas'a laturabiya. Matsala ta ta bismillahir rahmanir rahim. yi taɓani a wajen karatun bismillahir rahmanir rahim. A wajen buɗe karatu a cikin sallah. Kuma na zaluka malam ƙungiyar salatu Malik sai ya hana wannan a cikin sallar farin a bayyana take ko a asirce la fi qur'an la a wajen buɗe ummul fatiha wala fi ghairiha wala a cikin ta daga surori amma ya halatta a yi a nafila abu hanifa da a sauri da ahmad ko suka ce ya karanta ta tare da Fatiha a kowace raka'a a asirce shi kuma a shafi'i ya ce ya karanta ta kuma labudda a cikin sallar da ake bayyana karatu ya yi ta a bayyane a wadda ake a asirce kuma ya yi ta a asirce shi a wajen imamu shafi'i ita bismillah nan aya ce a fatiha mm. kuma wannan shine kaulin ahmad wato wajen cewa fatiha ce a aya ce a fatiha da abu saur da abu ubaid kaulin shafi'i ya saba aya ce a kowace sura am inna ma hiya ayatun min suratin naml faqat ko kuma kawai ita aya ce a suratul naml kadai innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim da kuma a fatiha faruya anhu alqawlan jami'an sai aka ruwaito kaulukan guda biyu gabaki ɗaya daga gare shi wa sababul khilal fi hadha dalilin sabani a cikin wannan yana komawa ya zuwa ga abu guda biyu ne na farkon su sabanin hadisai a wannan babi na biyun su su. shin bismillahir rahmanir rahim aya ce a fatihatul kitab ko ba aya bace amma hadisai wanda wanda ya fadar da yin bismillah a ya hujja da su daga cikinsu akwai hadisin abdullahi bin mughaffal ya ce babana ya ji ni alhali ni ina karanta bismillahir rahmanir rahim sai ya ce ya kai ɗana ka kiyayi kirkirar ƙarya domin ni na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi Umar? da abubakar da umar ban ji wanda daga yana karanta ta ba abu umar ibn abdulbar ya ce shi ibn mughaffal ina rajulun majhul mutum ne wanda yake majhuli eh a'a to akwai abdullahi ibn mughaffal sahabi sami'ani abi wa ana aqra bari mu ga shi ga inda tirmidhi ya kawo shi wani وبعضهم to فبعضهم يقول فلم أسمع أحدا منهم جهر بها وبعضهم يقول عن ابن عباس وبعضهم يسميه آآ آآ ويزيد wa babuhum yaqulu an bani abdullah bi sighati al-jam'i wala ibn abu bakr shi yafsiki eh saboda ai saboda ya ɗauke shi a babin hadisin Anas ne radiyallahu anhu riwaya ce ta hadisin Anas ikhtilafu ne kuma hadisin Anas din sun yi hukunci akan sa bil eh daga ciki akwai wanda malik ya ruwaito daga hadisin anas ibn malik cewa ya ce na tsaya a bayan abubakar da umar da usman allah ya da su kowannen su ya kasance baya karanta bismillah idan ya buɗe sallah abu umar ya ce a waɗansu riwayoyin cewa ya ce na tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya karanta bismillahir rahmanir rahim to abu umar ya ce sai dai malaman hadisi sun ce a cikin wannan hadisi na anas shi wannan riwayar daga cikin wata wannan hadisin mutsari ba ce wato tana sassabawa da juna ba tare da an rinjayar da wata fuska ba sassabawar da ba za ta hujja ba za ta tafi da ita ba ruya anhu domin wata marra an ruwaito ta marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata marra kuma bai yi rafa'inta ba daga cikinsu akwai wanda yake ambatan Usman daga cikinsu akwai wanda baya ambatansa daga cikinsu akwai wanda yake cewa fakanu ya sun kasance suna karanta bismillahir rahmanir rahim Waɗansunsu su kuma suna cewa sun kasance ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim daga cikinsu akwai wanda yake cewa la ya ji haruna ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim to kaga wannan dole su hukunci a kansa da al'ibtira wa amma na ahadith al-mu'arirah li hadha amma hadisai da suka ci karo da wannan daga cikinsu akwai hadisin nu'aym ibn abdullahi eh, eh, nu'aym ibn al-mujammir ya ce na yi sallah bayan abu huraira sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim kafin ummul qur'an da kuma kafin sura kuma ya kabbara wajen sunkuyowa da dagowa ya ce ni ne na fi ku kama wajen sallah da sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. shi wannan hadisin gashi nan su ibn khuzaima da ibn hibban da dara kudin duk sun inganta shi ko kamar yadda shi al-gumari ya ce wa min ha daga cikin hadisan hadisin ibn abbas eh ana ashbahukum bi salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine karshen hadisin ko a wannan a cikin hashiya yake eh cikin hashiya yake ومنها حديث ابن عباس daga ciki akwai hadisin ibn abbas cewa manzon Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bayyana bismillahir rahmanir rahim daga ciki akwai hadisin ummi salama cewa ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin To saɓanin waɗannan hadisai, to ɗaya daga cikin abin da ya wajabta sassaɓawarsu ne a cikin karatun bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah. Dalili na biyu kuma, kamar yadda muka faɗa shi ne, shin bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin fatiha ita kadai ko kuma a kowace sura aya ce eh, ko kuma ba aya ce ba ma aya ba ce sam la a fatiha wala a kowace sura wanda duk ya ga cewa aya ce a cikin ummul kitab sai wajabta karanta ta da wajabta saboda wajabcin karanta ummul kitab a wajensa a cikin sallah to tunda fatiha aya ce kaga dole a karanta ta wanda kuma yake ganin aya ce a farkon kowace sura to wajibi ne a karanta ta tare da sura shine wannan mas'alar sabani yi yawa a cikin ta kuma wannan mas'ala ta da fuska ta da ko ko ta hmm. da fuskar <laughs> eh. ta hmm. bismillah a bayyane eh. eh kaga masaba shafi'iyya suka bi walakin min a'jabi walakin min a'jabi ma waqa fi hadhihi al-mas'ala sai dai daga mafi wato abin mamakin abin da ya afko a cikin wannan mas'alar annahum yaquluna cewa suna cewa wa min maktalafa fihi ruba maktalafa fihi wata kuma sau da yawa ma akan yi sabani shin bismillahir rahmanir rahim aya ce ta alqur'ani ba a suratul naml ba ko kuma ita ayar alqur'ani ce kadai a cikin suratul naml suna yin hikaya ta fuskar yi ma shafi'i raddi da ta kasance ita bismillah a cikin tana daga cikin alkur'ani ba a suratul namli ba ta aida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan saboda alkur'ani an yi nakalinsa mutawatir wannan shine abin da alqadi ya faɗa wajen raddi akan ashafi yana nufin kakansa ya tsamma cikan cewa wannan magana ce wacce take yankakka shi ko abu hamid al-ghazali sai ya bayar da taimako ga wannan magana ya ce shi ma dai har wa yau da ba ta cikin alkur'ani to da ya waje ba ai kuma akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan wannan duk wato kutsawa ne cikin duhu da kuma wani abu ne wanda yake ba a fahimtarsa domin ta yaya zai yiwu a aya guda ɗaya ta? a ce a cikinta ita tana daga cikin alkur'ani a wani bigiran kuma ita ba ta cikin alkur'ani a wani bigiran sai dai abin da za a ce ita bismillahir rahmanir rahim ya tabbata cewa tana daga cikin alkur'ani duk inda aka ambace ta kuma aya ce a suratul naml to shin aya ce wato a surar fatiha da kuma kowace sura da ake bude ta da ake ɓoce da ake bude ta da ita to wannan saɓani ne a kanta ko mas'alar tana da fuska to wannan fuskar shine cewa a cikin sauran surori akwai fatiha kuma ita juz'i ce daga cikin suratun namli to kai tunanin wannan to abu ne wanda yake bayyana ne wallahu a'lam sai mu tsaya nan da Allah hagin <laughs> eh mana sa ai dama lauyo ai dama yo ai su ne lauyoyin damu dama su ne jurist to <laughs> ki ku samu salaf ko saboda ku samu so kace ku samu salaf to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu